sai na biyo ku baya zama na baitin mamar mamar sai ku ta yani in ji dadin sautin mamar mamar ta kira furen gida daidai ne mamar mamar matar na tafi ruwa ne mamar mamar ta ku ne na bara ku ne na bana kuma ku ne na shekarar ba sasa mamar mamar ai kowa ya gunku ya san ku ne mamar mamar sai dai tambayar rashin albarka duka kun zama alluran ruwa wadda bai da bokan dauka mamar mamar yi mamar mamar mamar yarinya mamar mamar yi mamar mamar mamar yarinya mamar mamar kun yi dumar dumar dumar matan nan mamar mamar kun yi dumar dumar dumar matan nan mamar alatsi ne mamar mamar Allah bar mu mu da mata namu mamar mamar Ku yi rawar gidan fasa dutsen jama. Ku yaba wa mai gidan mu Prince Gama. Sama, sama, ha. Sama, ha. ha. na yaro mamar mamar. Ga mutumin da baiwa wa ganga mamar mamar. Mai iya ruwa a bakin daro mamar mamar. Mai gamai isso, é vai. Yeah.